yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su ji mu su kalle mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraron mu da kallon mu ne kai tsaye daga masallacin mu da ke nan muciya sabon garin zaria jihar kaduna a najeriya mai suna aljami'u salafi masallacin da aka fi sani da masallacin albani a yanzu daren asabar da ya daidai da ainihin wato 28 ga watan rabi'i sani rabi'i sani ijra annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da daya ga watan ainihin wato april shekara ta 2011 a yanzu mun zauna ne domin mu cika alƙawuran da muka yi wa jama'a na cewa in Allah maɗaukakin sarki ya so a wannan dare na juma'a in allah ya so wato daren asabar zame musu wa'azi dangane da al'amarin da baturan yau ke kira current affairs wato me ake ciki a yau a yau din da muke nufi ba yau ta juma'a ko yau ta asabar ko yau ta litinin ba ma'ana wane yanayi ne muke ciki yanzu dangane da karkatarkar siyasa sannan wacce alƙibla ya kamata al'ummar mu ta musulmi su fuskanta dangane da wannan tarka-tarka ta ainihin wato siyasa da ainihin ake ciki ba don komi ba hakikanin al'amari rudanin siyasa da rudanin 'yan siyasa ya kai matuƙa matuƙar da talakawan ƙasar nan gaba ɗaya a ruɗa suke ba su san alkiblar da ya kamata ainihin su fuskanta ba ba su san wane ne ya kamata su ainihin marawa baya ba ba su san wane ne ya kamata su amintu da shi a matsayin in ya tsaya da sunan addini ko kabilanci ko yanki ko yare ko wani abu daban da ake kirarin siyasa da shi a wannan zamani wane ne ba zai ba su kunya ba to insha Allah ta'ala wannan wa'azi nawa zan gina shi kamar yadda muka saba a ƙarƙashin ainihin wato alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantacciya da haka wa'azin zan takaita shi kwarai da gaske domin ina son in ba da dama ga manufofin da nake so in tattauna su in tattauna su din insha Allah sannan kamar yadda ka sani albani duk duniya ba yaron kowa bane don haka wannan wa'azi ba a zo a yi shi dan a goyi bayan kowa ba kowa ne ne abin da albani ya amince da shi tun da yake a wannan teburi da kake gani akalla yau shekara ashirin ana irin waɗannan tattaunawa da karantarwa a wannan kujera da wannan lasifika a wannan majalisi wanda tun kafin a sa lasifika yau shekara talatin da ɗaya kenan kowa ya san cewa abin da zuciya da aƙidar albani ta amince kaɗai shi yake faɗi game da addini ne game da siyasa ce game da rayuwa ce game da tattali ne wannan abin ya yi maka daɗi ko bai yi maka daɗi ba don haka albani bai san wata kabila da zai goyi bayanta balle wata jam'iyya balle wasu tarin mutane ba domin kamar yadda nake faɗe ɗin ba yaron kowa ba ne ne ban ci tuwon kowa na girma ba sai na ubana kuma ba na rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace jam'iyya ba na rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace ƙungiya kuma duk duniya ni ba ma'aikacin kowace gwamnati ba ce don haka babu wata masarauta duk duniya da nake wa aiki sai masarautar da mamallakinta yake birbishan al'arshi ƙarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah don haka zan fara da ainihin wato wannan wa'azi nawa wanda ainihin insha Allah ta'ala sai tafiya ta yi tafiya tukuna za a ji taken wa'azin saɓanin yadda aka saba zan fara da jawo hankalin mutane dangane da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya danka wa duk wanda ya ɗora shi a matsayin shugabanci ga wani hadisi a cikin littafin sahihul bukhari a babul juma'ati fil qura wal muduni hadisi na 893 a inda al-imam bukhari yake cewa haddathana bishr ibn muhammadin qala akhbarana abdullah قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب آه، رزيق بن حكيم ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأن حديث الإمام البخاري يمشي ya فجي da wasu fatawoyi da tattaunawa dangane da halaccin yin juma'a a ainihin wato wasu alƙaryu da kuma wasu birane bayan da ainihin ibnu shihabin ya gama bayar da wannan fatawa sai ya ɗaure fatawar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya samo shi daga malamin shi mai suna Salim Salim ya ba da labari cewa lallai mahaifin shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku sai kowa Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi wannan kullu din kulliya ce ma'ana kullu kuciya ce kowa ya bata zai sha duka haka suka ce hadda mangari tafi dandalin wasan yara za ka ji ta. ma'ana duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya danka wata al'umma a hannun shi annabi ne manzo ne limami ne malami ne mai gida ne shugaban ƙasa ne gwamna ne kwamishina ne famsek ne a farastatal ɗin shi kowane ne sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi game da nauyin waɗannan mutane da aka in muka koma cikin alqur'ani sai mu ji Allah yana cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna almursalin sai mun tambayi waɗanda aka aika wa da annabawa kuma sai mun tambayi susuwa su manzannin sai an tambaye su jama'a mun ji wannan da kyau ko sai an tambayi al'umma sai an tambayi kuma annabawan da aka aika wa al'umma kun fahimta jama'a to waɗannan nassoshi jama'a suna gargadi ga duk wani wanda yake kwaɗayi da ƙwalamar mulki ya shirya ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tattaro su shugaban ƙasa ne kai mataimakin shugaban ƙasa ne gafna ne kai mataimakin gafna ne limami ne shugaban kungiya ne babban malami ne kai ka shirya ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tarkato ku mala'iku na kaɗa ku sai sai ce wa innahum mas'ulun ku tsai da su za a tambaye su tukuna akwai magana shine sayyidina ali yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ha an kulli Ya yace da a ce in mun mutu sai a tafi lahira ai kenan aka rufe ba ba matsala ba tashin kiyama ba aljanna ba wuta da sai a ce mutuwa ta zama hutu yace amma matsala ita ce in mun mutu an rufe mu to akwai matsala dangane da tambaya a cikin kabari akwai tambaya ranar lahira in aka tashi akwai tambaya ko ina sai an yi maka tambaya sai dai in ka shiga cikin aljanna duk wanda yake ganin cewa abu ne mai sauki kawai don yana da digiri ko masters ko phd ko diploma ko kuma certification ya fito a tsaye da shi takara yana da kuɗi sun tara suna da ƙarfi masu sata akwati suna da yadda za a yi manuva suna da yadda za a yi rigid ka shirya tambayoyin da za a yi maka tun daga kabari har ainihin dandalin alkiyama to wannan hadisin abin da yake cewa kowa za a tambaye shi duk wanda ya zan akwai wasu jama'a da Allah madaukakin sarki ya ba shi kiwo haka na Umar ne ya yi waɗannan nasoshi kyawawan fahimta ya ce abu duk inda gwamnatin shi take duk inda kwalbati ya ruguje da duk inda gada ta karye a je a gyara a yi dakali a gyara a yi siminti a sa gada ya ce don kar a ɗora wa jaki mangala ya zo zai ƙetara saboda babu gada ya afka ciki ranar kiyama umar ya shiga uku jaki kenan duk ƙabilar duniya in aka ambaci jaki kaskantacciyar halitta ce a cikinsu amma umar yana ganin jaki da ya sha matsalar hanya zai iya ja mishi matsalar shiga aljanna ka kewaye sabon gari local government Kap. ka kewaye titunan najeriya Kap ka gani yaya titunan suke billions nawa aka narkar over the years ina ma'aikatar zirga-zirga ina ptf ina fema ina suke ina kudaden da ake narka musu dukkan mamun tashin za ka tafi lagos ta birnin gwari ake bi yanzu hanyar birnin gwari ba ta biyuwa ita ta abuja oke ne da ake bi je kaka gaya take ina kudaden da ake narkawa kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyyati tunda muke karatu daga shekara ta dubu da shida har yanzu da muke karatu jama'a har yau ba mu karatu da wutar nefa ba a Zariya. yau shekara nawa yau shekara biyar duk inda ka ji karatunmu duk wani kasar da ka ji duk wani wa'azi da ka ji duk wani cd ko dvd da ka ji da janareta muka ɗauke shi da janareta muka yi aikin duplication ɗin babu wutan nefa saboda ba za ta iya ba da an fara za ta ɗauke da ta ɗauke kuma aikin zai lalace kasar goma sha bakwai da muka yi na ƙarshe a rayuwarmu a masallacin nan da muka yi su da wutan nefa da gayya muka yi su kaje-kaje ka ji su na karatun muqaddimat tamamul minna ana cikin yi sai wuta ta ɗauke sai a dawo da ita sai in yi habaici in yi gatsi, in yi bakar magana duk ta shiga cikin kasar din domin tarihi ya sajjala irin halin da muka samu kanmu a kasar kenan ma'ana ba mu taɓa samun awa ɗaya da rabi lafiyayya muna karatu ba ɗauke wuta ba a wannan masallacin kenan kasar goma sha bakwai suna nan ina kuɗi da aka dankara wa hukumar wutar lantarki tsawon shekarun nan ina naira biliyan goma sha ɗaya ko biliyan goma sha shida da tsohon shugaba 'yar aduwa ya yi approving mafawa aka ɗauke aka je aka kasafta aka ɗibi mutane aka kai su kurkuku bayan wata guda sai gashi an fito da su kuma su ne ne suka tafi belinsu sarakunanmu masu alfarmawa na mai martabawa na mai sandawa na mai abin nan ka ba su suka je suka yi belinsu to duk waɗannan za a yi musu tambayoyi a ranar alkiyama kuma su shirya amsawa don haka ba wai neman shugabancin ba amma ka shirya za ka iya ba da jawabin abin da ya shiga da abin da ya fita to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara fassara waɗanda mas'uliya take a kansu mai nauyi sai ce al'imamu ra'in shugaba mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyyatihi kuma abin a tambaye shi ne game da abin kiwon shi a nan kafin ka fassara shugaba a nan da shugaban sallah ko shugaban gida shugabanci ake magana a nan na jagorancin al'umma a siyasance domin jagorancin al'umma a siyasance ita ce babbar tutar da ta mamaye ko babban laimar da ta lullube duk wani shugabanci a ƙarƙashinta. da liman da gwamna da shugaban kungiya da shugaban karamar hukuma da kowa yana karkashin shugaban kasa naka sake yau ƙasa-ƙasa dukkansu suna ƙarƙashin gwamna naka sake yau ƙasa-ƙasa dukkan suna ƙarƙashin ciyaman to duk wanda yake shugabancin ƙasa ko gwamna ko kuma ya zama minista a ma'aikata ko kwamishina a wata ma'aikata ko kuma shine ciyaman a wata karamar hukuma ko shine sarki a wata masarauta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mas'ulun an ra'iyyati za a tambaye shi game da talakawan shi daga cikin talakawan nan hadda jaki hadda doki hadda kare hadda akuya da duk wani abu da ya rayu a ƙarƙashin ka, duk sai ka ba da jawabi wannan shine true accountability and transparency accountability na gaskiya kenan ma'ana a tsaya a yi bincike na gaskiya sai ranar alkiyama to wannan shugabanci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake magana cewa wanda yake dauke da shi za a yi mishi tambaya game da jama'a shi a ranar alkiyama zaka zo ka ji wasu abubuwa ne waɗanda matukar shugaba ya kula da su in Allah ya so ranar alkiyama yana da jawabi da zai faɗi amma matukar aka samu cikas akan abu ɗaya to wuta zai yi daga nan don haka duk sanda kake kwaɗayin shugabanci to sai ka saurari waɗannan matsalolin da za mu zo mu ambata za ka iya kiyaye su ko kuma da kai shugabancin a baya ka iya kiyaye wa jama'a su sai ya ce warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi haka nan mai gida ma kiwo yake game da iyalan shi kuma za a yi mishi tambaya zai yi jawabi dangane da iyalan shi ya ka koya musu addini ya ka tsare musu mutuncinsu yaya rayuwarsu take yaya shiga da ficensu menene ya shiga gidan menene ya fita menene ake kaza mai baki ɗaya wannan gabar na yi sharhinta a wata lacca da muka yi a ainihin jihar Naija a garin Mina a wata samina da muka yi daga cikin abubuwan da na yi tsokaci a wannan lokaci cewa wannan waya ta hannu da ake kira GSM a yanzu da matarka take da ita ko yarka take da ita ko ɗanka yake da shi ka san cewa wa ke bugo musu waya ka san cewa wanne irin text ne a cikin box ɗin yarka ɗanka ka san da wa yake communicating yaya aka yi yarka ta iya mallakar wannan handset ta wace hanya take bi take iya sanya wannan handset kuɗi har yau ba a yi blocking ɗin shi ba ka kaddara nawa kake bata da an kai lokacin da mutum ya zo ya tsaya kofar gidanka yana jiran yarka ta fito za ka zo kai barazana ka kore shi yanzu an wuce wannan zai haɗa hansar ne ko da mai arhani na naira dubu biyar ko dubu goma kawai sai danka mata lokacin duk da yake buƙatar ganin ta kawai shi kenan waya zai yi text zai yi haka zai ainihin text nan ya zo ya wuce ta gaban Ka kana nan kofar gida kana jan carbinka kana fankama cewa ba wanda ya isa ya taɓa mutuncin yarka ba wanda ya isa kaza sai ga ta zo ta wuce da hijabi da niƙazi da safa hannu da ta kafa da ta wuya duk ta makalkale ko ina sai ga yarka kamila ce mukammila mumina ce saliha ce nan ku an yi appointment ne za ta je hotel ne ɗaki na kaza kaza kaza kaza kai kana ganin za ta je wurin hadda ne jama'a kun fahimta to sai an yi maka tambaya game da duk waɗannan abubuwan ka taɓa zama ka ɗauki jakar ɗanka na makaranta ko jakar ƴarka ta makaranta ala ghaflatin minhum ɗan bai sani ba ƴar bata sani ba ka zazzage jakar ka ga ke ciki ƴarka tana da laptop ka san ina ta samu laptop ɗin ka taɓa karɓar laptop ɗin ka zaunar da laptop ɗin a wurinka ka duba email box ɗinta ka ga cewa waye da waye yake corresponding da ita wa ke turo mata wasiƙu waɗanne irin phonographies hotuna na video da menene menene yaya waɗanne iri ne a ciki me take kallo ka taɓa ƙwace wayar ɗanka wayar ta kwana hudu a hannunka ko uku in an bugo waya ka san wa ke magana da shi a kan me wa ke turo ekatex waɗanne irin abubuwa anta mas'ulun an hazihin ra'iyya amana ce Allah madaukakin sarki ya baka kuma sai ya tambaye ka haka nan annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka nan matar aure ma a gidan mijinta kiwo aka bata wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a bincike ta za a tambaye ta game da kiwon da aka bata amana aka bata ku samu laccar da muka yi ba da jima wannan ba a garin busau ta jihar Zamfara wadda sai da muka yi sharhi dangane da yaya siffofin mace ta gari yake fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu Allah Allah ce mata nagari, mace ta gari ita ce qanitatun mai ibada tukuru tana kula da sallar farilla tana kula da nafila tana kula da azumin farilla tana kula da nafila tana da gaskiya tana da amana tana da kula da kaza tana da kula da kaza qanitatu game da haƙƙin Allah ba ta wasa wannan darajar da Hafsa ta samu kenan wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya sake ta ta kama hanya ta tafi gidansu sai mala'ika jibril ya zo ya ce mishi ka dawo da ita Allah ya ce ka dawo da ita ka yi haƙuri da ita fa innaha sawwamatun qawwamatun tana yawan azumi tana yawan kiyamun laili ta ci albarkacin biyayya Allah hafsa saliha ce qanita hafiza bima hafizallahu wannan hadisi sahihi ne Abu Dawud ya rawaito shi shin ke kina daga cikin matan da za a saka ki cikin qanitatun masu ibada tukuru hafizatun bima hafizallahu amanar da Allah madaukakin sarki ya baki game da mijinki yaya kike game da ita dukiyar mijinki ‘ya'yan mijinki mutuncin mijinki alfarman mijinki darajar surikanki darajar ‘yan uwan mijinki waɗannan duk suna daga cikin siffofin da mace za ta kiyaye ta samu sassaucin tambaya a ranar alkiyama amma in kika yi sakaci game da waɗannan abubuwa akwai matsala a kanki ya baiwar Allah sannan sai ce wal Mura'in ra'in fi mali sayyidi haka nan yaron da ubangidan shi ya dora shi akan wata dukiya shi ma wannan yaro wa mas'ulun ar-ra'iyati kiwo aka bashi amana aka bashi kuma za a yi mai tambaya dangane da wannan amana qala mai riwaya yace wa hasibtu an qad qala ina tsammanin ma yace war rajulu ra'in fi mali abihi haka da da uban shi ya dauko shi ya dora shi akan dukiyar uban shi ma amana aka ba shi kai ya dauka cewa tun da dukiyar uban shi ce bari ya sama da faɗi yadda yake so ai yana da haƙƙi a ciki ya manta dukiyar ba tashi ba ce in ya ce yana da haƙƙi ya manta akwai wasu 'ya'yan masu haƙƙi a kai don haka duk ɗan da uban shi ya amince da shi ya aza shi akan wata dukiya dole ne ya kula da wannan dukiya ya kula da wannan amana ba don komai ba wa mas'ulun ar ra'iyyati ranar lahira sai an mai tambaya game da wannan dukiya ta mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sake maimaita maganar dan ya karfafe ta da kyau yace wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi dan haka dukkaninku jama'a kiwo aka baku kuma dukkaninku sai an yi muku tambaya dangane da kiwo. hadisi ya zo sahihi a cikin littafin aljami'u tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace baki hanci kunne ido farji azzakari hannaye waɗannan gaɓoɓi in gari ya waye baki ɗaya sai su tattaru sai su samu ɗaya daga cikinsu sai zama spokesperson sai ya magana a madadinsu ya ce wa ainihin harshe ya ce wa baki to baki mu ɗaya fa gaba ɗayanmu amana aka danka a hannunka don haka idda kai da munan zami don haka ka ji tsoron allah game da mu gaɓoɓi abinda suke cewa baki kenan domin bahaushe ya ce baki shi ke yanka wuya shi zai faɗi kaza shi zai ce kaza shi zai ja kaza shi zai ja kaza kaga kenan ko da za ka ce kai saurayi ne kuma kai babanka ya mutu ma ba wata dukiya ko babanka talaka ne ko kai ma'ana kana kokarin ka kaucewa wannan hadisi na abdullahi dan umar cewa kai ba za ka shiga tambaya ba sai ka ce kai ciwo ai an baka hannu da kafa ai kana da ido kana da azzakari ai kana da baki ai kana da kafa ai kana da kaza duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya za a yi maka tambaya game da su a ranar alkiyama kun ga aikin bai kare akan kowa ba ko to jama'a waɗannan siffofi baki ɗayansu malamai suka ce duk in aka kai aka komo a duba na farko din nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi shi ya fi kowanne muhimmanci shine wanne shine shugaba shugaba ya fi kowanne muhimmancin shugabanci domin shugaban ƙasa ko gwamna ko sarkin musulmi ko mai martaba ko mai alfarma ko mai karama ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa kowa ne shugabancin da yake ɗauke da shi ya mamaye shugabancin mai gida ya mamaye shugabancin mata aure ya mamaye shugabancin yaro da ke kula da shago don haka matsalar ta fi ƙarfi a kan shi to malamai suka ce dole ne duk shugaba kafin a kira shi adilin shugaba sai ya kiyaye wa mutane abubuwa guda biyar zuwa shida abu na farko addini sai ya kiyaye wa mutane addininsu ina ma'ana addini ya sa ido ya ga wani irin addini mutane suke yi don haka a musulunci babu secularism babu secular system babu state of secularism babu secular state a ce ba ruwan gwamnati da addini wannan fito na fito ne da Allah duk gwamnatin da ta ce ba ruwanta da addini wannan gwamnatin ko ta musulmi ce ta yanke alakarta da Allah domin alaka kwaya ɗaya ce tsakanin bayi ko halittu da ubangiji shine addini duk sanda ka ce ba ruwanka da addini to ka datse wannan igiyar saboda haka ka tobara ta farko shine a samu hukumomi su ce ba ruwansu da addini to amma kuma abin mamaki da zaran an taho lokaci irin wannan musamman a yanayi irin wannan na siyasa don ba a taba siyasa irin siyasar bana a tarihin najeriya ba tun daga jamhuriya ta farko har ta biyu ba a taba yi ba siyasar da ta fito karara addini ce zalla yanki ne zalla kabilanci ne zalla ake yi sai wanda ya fandare daga cikin dangi ba wanda ya fandare daga cikin dangi ba duk inda ka samu kowa ya san gidan uban shi dama haka babban dan siyasa ya sani haka ne ko ba haka ba to duk wanda ya fandare daga cikin dangi shi kenan sai gan shi ya kwana a daji dan haka a irin wannan lokacin jama'a sun ce ba su da addini amma kuma sai kaga ga waɗancan sun yi coci waɗannan sun taho masallaci to yanzu sun zo ne addinin da ba ruwansu da shi kuma suke so ya yi ruwa da su sannan wani babban ɗan siyasa duk jaridun najeriya suka ɗauko rahoton shi ya je coci yana cewa to shi fa ya dogara da su ne dangane da ƙuri'a in ba su fa in ba ƙuri'a su fa babu shi ba zai zarce ba ba zai je ba ba zai kaza ba zai kaza kuma abin takaici jama'a waɗannan kalmomin da ake faɗi mu kadai ne ba mu da wayo a kansu mu kadai ne in mun faɗe su da gaske muke in ka ji musulmi ya ce ba ruwan shi da addini saboda giyar mulki ta buga shi da gaske yake ba ruwan shi da addini su waɗancan ko sun ce ba ruwan su da addini wallahi karya ne mun ga wani irin yanayi a jihar adamawa yau shekara shida ko bakwai da ta gabata mataimakin shugaban ƙasa ya fito daga yankin yana kyamar a danganta shi ga addini har ya fito dukkan kafafen yada labarai ya ce a daina ce mishi alhaji amma sai kuma ga shi ɗin nan a wannan halin ya ɗauko wani ɗan tsakon kirista busashe ya saka shi ya zama gwamna shi kuma wannan sai da ya zama coci ko ta ƙasa ce sai da aka rushe ta a jihar adamawa aka yi mata ta suminci yana ta gina mutanen shi yana ta gina addinansu shi kuma can na kololuwa ya ce ba ruwan shi da addini da haka in ka ji wannan kalmar daga bakin wawayenmu take fitowa kuma su aiki da ita su can ba sa yarda su faɗa in kuma sun faɗa abinda da suke nufi ba ruwansu da addinin musulunci don a daidai lokacin da yake faɗi za ka ga cross a wuyan shi a daidai lokacin da yake faɗi in aka ce za a yi addu'a sai ga ya cire hula ya rufe ido amma mun aka ce za a yi addu'a namu kunya yake ko da ya ɗaga hannu kunya yake ko da ya bayyana da wata siffa cewa wannan addu'ar irin taso ake yi to bana an shiga wani hali wanda yake dole ne kowa ya bayyana ina yake in ba haka ba munafincin mutum ya bayyana ina fata an gane to dole ne mai mulki ya kula wa mutane game da addinin addininsu waɗanne irin aƙidoji ake yadawa waɗanne irin malamai ne suke wa'azi menene suke karantarwa waɗanne irin darajoji ake faɗi da suka dace ga Allah waɗanne iri ne ake faɗi da basu dace ga Allah ba dole ne mai mulki ya sa ido game da wannan haƙƙi na farko kenan da zai kularwa mutane domin Allah maɗaukakin sarki cewa yake wa ma umiru illa li ya'budu Allah lahu Allah bai umarci mutane su yi komi ba sai su yi addini su tsarkake addinin ga Allah na haka addinu ra'sul mali fastan bihi addini shine babban jali kai riko da shi to dole ne mai mulki ya kula da mutane game da addini abin da muke cewa waɗannan mutane da suka zo suna lallashin mu yanzu suna cewa a yi haƙuri za su gyara wai su kullum a cikin banbaki suke over the years tsawon shekarun nan ka je ka saurari jawabinsa abubakar ta fawa balewa the golden voice of africa a lokacin da ya fito takara 'yan alkawuran da ya yi 'yan kaɗan ne amma masu nauyi ne ya ce za mu muku kaza za mu muku kaza za mu muku kaza in kun zaɓe mu sai ta kara takardun shi sai bagurin jawabin shi ma na mulkin karɓar mulkin kai duka duka minti biyar ne 'yan siyasa na gaskiya ba surutu suke da yawa ba aiki ne yake fassara maganganunsu na fata an gane 7 point agenda 11 point agenda 17 point agenda 70% agenda duk ba ita bace agenda nawa kaji a tarihin sardauna amma ka kewaya duk arewacin ƙasar nan da sardauna ya zama shugabanta sai da ta ga wani haske na cikin abin da sardauna ya na ilimi nan an yi musu jami'a can an yi musu college of agri can an yi musu college of kaza can an yi musu eh, school of kaza can an yi musu kaza can an yi kaza duka a shekara nawa sardauna ya wannan aikin saboda haka abu na farko a kular mutane da addininsu shin daga shekara goma zuwa yanzu a nan karamar hukumar sabon gari da nan jihar kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya wacce hukuma ce aka kafa ta wadda ta tsaya ta gwagwarmaya game da gyara wa mutane addininsu babu mu 'yan sabon gari ne mu 'yan jihar kaduna ne mu 'yan najeriya ne babu wata hukuma wadda ta tsare wa mutane mutuncin addinin musulunci sai yanzu ne an tsaya takara za a bi ku malaman islamiyya saboda ku ne wawaye wai ana kawo muku kawa'idi da ahalari kawa'idi da ahalari nawa nawa ne ƙawa'idi da ahalari naira talatin talatin ne sai a kawo muku katan guda ko katan goma ana shigar da su gidan malamin islamiyya an sa kamera ana ɗaukar hoto yana ce ai gashi nan kuɗaɗe ne ko kuma katan katan ɗin sukari ne a kawo malam nan ko ƙawa'idi ne da ahalari duka dukan an haɗa su biyu naira hamsin ne wannan naira ashirin wannan naira talatin me yasa da ba a kawo muku ba sannan ya za a yi malaman islamiyya ku zama so foolish ku zama wauta ku ta yi yawa wai har a ce wai wani ɗan takara ya zo ya same ku a islamiyya wai yanzu ne za a ɗauki lambar waya a baku waya ce wai da matsala wai ku bugo mana waya yanzu sai a ce a ba matsala sai an gama zaɓe za mu buga muku an gama zaɓe me yasa ba ku iya faɗin magana me yasa ba ku iya zama maza sai ka zama kai ne malamin islamiyya ka zauna ka ta kwarkwashe haka kawai wani wawa ya zo yana hayaniyar banza a gabanka ka fi shi fasaha ka fi shi albarka baiwar da Allah ya maka ya fi tashi domin a cikin hadisin Usman da ya zo Bukhari da Muslim annabi cewa ya khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda duk ke karantar da alqur'ani ya koyi qur'ani yake karantarwa ya fi kowa ya fi gwamna ya fi minista ya fi darakta ya fi shugaban ƙasa ya fi mai martaba sarki ya fi sarkin musulmi ya fi kowa sai dai in waɗannan su ma sun koyi ƙur'ani suna karantarwa amma matuƙar ba su koya suna karantarwa ba mai karantar da alƙur'ani ya fi su daraja duniya da lahira wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma za ku zauna su mai da kuwa waye dan me za su mai da kuwa waye idan har sun zo wurin ku me yasa ba za ku tsaya ku yi magana da su maganganun da ba su dafa musu kwakwalwa ba ba kwa ganin bana yan siyasa sun ji tsoron zuwa wurin mu mun ce kofa a buɗe take duk wanda zai zo ya zo amma ba ga sharuɗa ga sharuɗa ga sharuɗa a wai su abin da suka ɗauka wai kawai za su je su samu wawayen nan ne kawai su faɗa musu maganganun da za su faɗi kawai shi ke na ɗan kawo dubu ashirin a ajiye Allah ya tsine dubu ashirin ɗin da za a baka a wulaƙanta ka albarka me aka yi dubu ashirin me za ka yi da dubu ɗari biyu me za ka yi da miliyan biyu me za ka yi da miliyan ashirin a kan ‘yancinka a ce jama'a lokaci ya yi wanda za ku tsaya yanzu ku kwatar wa kanku ‘yanci’ amma an mai da kowa waye waɗannan saƙonni ne muke isarwa tun daga malaman islamiyya da malaman masallaci masu karantarwa da asuba da masu yi tsakanin magariba da isha ku je ku faɗakar da mutane kuma ku wayar da kansu kan magiya waye babu sauran a ce wai sai yanzu ne wai 'yan takara wai za su fara bin ku wai suna ba ku wai lambar waya a ce komai dare ala gafarta malam ka bugo wai kai kuma sai kai ta tsima ai ma kun ga har sun bani lamba wayansu nawa suka baka ka rinka zuba credit jama'a kun fahimci wannan yanzu wannan tsakani da Allah ba rena hankalin mutane bane Allah madaukakin sarki kiyaye to addini shine abu na farko da za a kiyaye wa mutane tun da ake a najeriya ba a taɓa samun sanda addini ya rikice fiye daga shekara goma zuwa bana dinnan ba addini ya rikice ya lalace saboda ba ruwan kowa addini ba shi da custodian ba shi da wani wanda ke kula da shi kowa ya faɗi abin da ya so ya aikata abin da ya so kuma ba abin da zai same shi saboda kawai wasu mutane ne waɗanda yake ba su da manufa aka murda mulki kawai aka dasa su a kai. kuma malamai an bi duk an shafe bakunan su gaba ɗaya ba wanda zai iya fitowa wasu ma sai suka fito da salon wai ai an hana a yi magana akan masu mulki mai mulki na zalunci an hana a yi magana a kan shi ka je malamin da ya koya maka manhajin salafiyanci ka ce ya sake review karatun shi da wanda ya biya maka bai iya ba Yau me yasa aka daura su imamu maliku imam malik duka aka yi mai sai da hannun shi ya kage har baya iya dora hannun shi a kirji ya ka tambaye shi ya ce darabanil khalifa ya karantar da qawaidi ne sarki yadda kai ko farilan alwala ya yi magana ne game da masu mulki sun yi zalunci ibnu taymiya daurin da ya sha ya sha dauri ne akan kawai ya fassara qul huwallahu ya ce Allah a sama yake akan wannan ne kawai ya sha eh, ya dauru ya yi magana dangane da masu mulki idan har malamai ba su yi magana game da zaluncin masu mulki ba wane ne zai yi magana dangane da zaluncin masu mulki musamman waɗannan masu mulkin da za ka nemi appointment so ɗari ba ka samu ban an ce je ka kai musu nasiha kuma matuƙar yau ka je kai nasihar abinda za a ɗauka yunwa ce ta kawo shi ku ba shi dubu ɗari shi ya ga dubu ɗari gaba ɗaya rikicewa zai ya faɗa toilet yana tunanin cewa ita ce hanya fita saboda bai taɓa ganin dubu ɗari ba gaba ɗaya sai ya zari yana fita sai ga yana dariya ku je ku tambayi yadda ya rima ya rinka musu a zamfara in ya ba malamai kuɗi suka shiga suna ta faɗa sai fita yana dariya shi da kwamishinonin shi ce ga can suna ta faɗa sai ga can sun haɗa kai izala da ɗariƙa suna bin juna sallah ya saboda na miƙa musu kuɗi sun mai da ku yan oda ba ku da dabara ba ku da hikima ba ku da wayewar kai ba za ku zama kuna tsaye da kanku ba Yau ba dole ƙasa ta lalace ba in ya zama malamai sun rikice sun kasa sanin alƙibla Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka dole ne mai mulki ya kula wa mutane addini sannan annafs rayuka duk mai mulki dole ya tsare wa mutane rayuka yanzu jama'a muna zaune din nan yan bindiga daɗi na iya shigowa duk su harbe mu saboda ne babu security we live in a state of insecurity we are insecure we are not secure babu tsaro babu aminci kana cikin gidanka a tsorace kake kofa a bude kana tsoro ka rufe kofa ka sa ki ka datse ka sa mabudin a aljihunka amma hantarka na makyarkyata ya aka yi kana tafi akan hanya kana tsorace dubi karamar ƙasa ce irin nijar gatana da daddare ake kama hanya ana tafiya biliyoyin dukiyoyin najeriya ta nijar suke shigowa su shiga su shigo lafiya lau tun daga motoci har shaddoji tun daga takalma har suturu ta nijar suke shigowa amma suna cikin amincin da babu a nan ƙaramar ƙasa ce wadda duka dukanta bata wuce wata jihar ba a ƙasar nan amma suna cikin amincin da ba cikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau sannan a kama 'yan fashi da makami ka je ka ga an yi belinsu a je kotu a zaunar da ɗan fashi da makami ko ɓarawo da ɗan banga akan kujera ɗaya ƙarshe a sake shi ɗan fashin yana gargaɗin ɗan bangan ai za mu haɗu ne ba dai ta kenan ba an zo nan kaga an sallame mu jama'a kun fahimci wannan da kyau a da an kaji an yi kuwa barawo sai ka fito a guje ka kai ɗauki yanzu kaji makwacinka ya yi ihun ɓarawo sai ka ƙara duba ƙofar ka ta rufu da kyau a niger delta a garin port harcourt jama'a da loudspeaker 'yan fashi suke fashi za su zo su kafa lasifika a tsakiya a anguwa karfe biyu na dare sai su ce kowa ya buɗe gidan shi ya buɗe kofa ya fito da abin da yake da shi ya zauna ya jira mu sai ka tashi ka buɗe kofa da kai da ka sai ku aje kuɗi akan tebur ku zauna kuna salati in kiristoci ne kuna halaluya duk ku gama rintsarin tsan idan ku su shigo domin wanda di ya sake sai an yi wahalar karya kofa an shigo to a bakin ran shi bayan kuɗin shi a port harcourt a niger delta yanzu yan Niger Delta sun bazo Abuja karfe bakwai na magariba suke kwace mota kwace motar ka ai maka tsirara a baka sintir na ka san da za su sake ka ta kanka kake ma ka samu ka buya duk inda kai sai mutane su ganka mahaukaci ne na ka sai kai awa uku baka fara kuwa ma ka ji kana ihu sai a ce ga wani sabon kamu can ba haka bane tsirara za a haɗu da kai a kwace motarka a cire wandonka a cire rigarka a cire ɗan dress ɗinka a bakka tinki in kai ihu barawo <laughs> da an kalle ka a ce kaga wani sabon kamun can abin da yake faruwa yanzu a cikin Habuja abin da yake faruwa ke a cikin Habuja ko kwana bakwai ba akwai yau kwana hudu na je ne wani jaji a gidan shi an yi mai haka karfe bakwai ya fito zai yi rakiya karfe bakwai na magariba jama'a inda ya zama babu aminci game da rayukan mutane rashin amincin ya kai har masu mulki yau ne ke da hannu dangane da kifewar jiragen sama da don tsafi tsakani da Allah a fito muku da rahoto na gaskiya game da hadarin jiragen saman da aka yi ta yi shekaru uku da suka wuce a fito muku da menene dalili a faɗi dalilai na gaskiya har yau ba a faɗi dalilan haɗurran jirgin sama ba jirgin sama ko duk inda ya haɗari jama'a sai an gano dalilan gaskiya na haɗarin shi kuma dalilan duk in ka samu wani ƙwararren masani cikakken mechanical engineer abinda zai ce maka 99.9% na haɗarin jirgin sama shine human error ne ganganci ne daga ɗan adam da gangan aka rinka barar da mutanen don a yi tsafi da rayukansu a yi tsafi da jininsu a nan ƙasarmu don haka ba wanda ya fito da rahoton gaskiya me ya faru ya za a ce jirgi daga ɗaga ya kama da wuta nan take kowa ya ƙone a ciki babu aminci sannan gidajen yankan kai duk wata ƙaramar hukuma da ka sani yau a najeriya akwai gidan yankan kai in ba haka ba akwai inda ake tarawa ma'ana tashar da za a tattara waɗanda aka sata a kai su mayanka ta kusa yanzu da zaɓe ya kusanto kowa ya san al'amari ya yi kamarin da hatta gidajen rediyo sai da suka fito ƙarara suka ringa kawo irin rahotannin abubuwan da aka rinka yi musamman a jihar jigawa yan siyasa gashi nan sun sa ana ta satar yara duk wanda ya ɓace yanzu kar ma ku kai filin cigiya da ɓatarwa ku fara ainihin addu'a kawai Allah ya nufi fito da shi ya fito da shi amma yana can za a yi tsafi da shi saboda za a ce wa na e eh, in fa kana son ta zarce ba zai yiwu ba sai ka sha ainihin jinin kokunan mutane da gwargwadon shekarun da kake so ka yi kowace shekara ɗaya tana da kwana 360 to sai ka sha jinin mutanen da suka kai 360 so mutane nawa za a kashe sannan lokacin da wannan mutum guda kenan wancan ma haka yake so wancan ma haka yake so so da ka babu aminci muna kanana a garin nan a club street ko a menene wajen independence road wajen layin silma a red cinema aka kama babban gidan yankan kai ga sa hannu da hotunan manya-manyan gari nan amma haka aka danna magana ta tafi sannan yanzu ku je ku binciki anguwanni anguwanni ire-iren waɗannan anguwanni da ake cewa layout quarters gra da sauransu akwai gidajen da ba a buɗe su sai karfe uku na dare karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar kenan sai ka ji motoci na fitowa an tashi daga taro akwai bakaken motocin da ba a ganin me ke cikinsu su suke shiga su suke fita da wa suke shiga da wa suke fita duk waɗannan na daga cikin haƙƙin gwamnati ta kiyaye wa mutane rayukansu sannan sai annasal annasal a nan ko al'ir abin da ya shafi mutuncin mutane mutuncin mutane ko kuma salsalar mutane abin da ke da alaƙa da lafiyarsu abin da zai tsare musu nasabarsu a hana zinace-zinace waɗanda ta hanyar haka za a samu 'ya'yan banza 'yan ta gaban fatiha bastard of the nation 'yan iska waɗanda ba su da uba waɗanda za su waye gari ba sa jin maganar kowa lallai sai an tsare nasar sai an tsare yaya ne ake shiga da fice dangane da aure da auratarwa yaya wance da aka sake ta ya tabbata ta gama idda ta gama ta kaba da mijinta ya rasu wannan ya da za a ɗaura mata aure ba ta yawon banza ba ta da ciki balle ta kai ɗan wani ga wasu al'umma da ba nasu ba dole sai an tsare wa mutane wannan sannan al'ir mutunci dole ne hukuma ta tsare wa mutane mutuncinsu duk hukumar da ba ta tsare wa mutane mutuncinsu 'yan iska za su waye gari su yi abin da suke so yanzu kowa ya kai limami ne kai ko dagaci ko hakimi dattijan anguwa ne kowane iri ne kai baka wuce 'yan iskan anguwa su maka dariya ba baka wuce su ci mutuncinka ba a nan anguwan nan tsakanin muciya da cikaji aka sami 'yan iskan yaran da sai sha ɗaya na rana na dare ta yi za su yi su kwankwasa maka kofa ce ka fito da 'yarka wance da suka sani ka ba su sai bayan sun yi mata ciki wata biyar wata shida sai su dawo ma da ita a daidai irin wannan lokaci na tsakar dare sai ga amanar da suka karba nan sun kawo maka sun dawo maka da ita sun yi kace kace da ciki an san su a cikin anguwannin nan amma ba yadda aka iya da su a nan babban titin muciya yara suke samun ɗan ƙaramin babur su cire salansa shi su sheko tun daga farkon titi har ƙarshe su doke duk wanda za su doke an rasa yadda za a yi da su iya abin da za a iya musu wai sai dai a yi kabarin mai tafi ne in sun yi tsalle su fadi amma babu wata hukuma da za ta iya tsawatar musu amma wai waɗannan hukumomin ne da mun sanar za mu sallar juma'a karfe tara a nan shikenan sai a ce wai za a yi tashin duniya sallar juma'a karfe tara shine abin da na gaya wani jami'in 'yan sanda wata ran da ya min waya na ce sallah tana da mai gida ne a najeriya addinin musulunci the religion of islam has no custodian in the country addinin ba shi da mai gida sai an zo za a yi kaza sannan ku ce kaza ina ruwanku kun ce ba ruwanku da addini she na gaya wani na ce yanzu idan mutum ya daina sallah akwai wata hukuma ne da aka tattala a ƙasar za ta tsawatar mishi to in ya ce zai sallah karfe tara har ta nake yi ta gine-gine ina kammala gine-ginen makaranta na da limanci ni ne limamin masallaci gaba ɗayan sallar karfe tara za a mai da ita ya rage in kana da iko ka rubuta saman bakwai cewa ka a karba iya da za ka yi kenan amma a hukumance ba shegen da ya gina mana masallacin nan duk duniya masallacinmu ne namu ne waye gina mana ba gwamnati ta gina mana ba ko fenti da ake bayarwa masallatai mu ba ma karba fentin banza in zinare ake narka a shafa a masallaci muna da kudin da za mu shafa a mu amma haramun ne in ba haka ba wallahi sai mun shafa za a sayo janareta a kamana ne miskinan masallata ne mu da wani matsayaci zai sai janareta ya kamana janareta dubu ashirin da takwas akan haka za a yi determinin kuri'ar kuwa za ku jefawa so da haka ya kamata ku tsaya ku fahimta ba abin da ya hada su da harka addini ko harka kura da lafiyarku ko rayuwarku ko mutuncin ku ko yancinku ko komai na yan fashi za su shigo cikin gidanka si maka dukan tsaya a gaban matarka sai ka galabai ta tsaf kana kwance kana nishi sai ga wani sargame man ƙato ya danna matarka a gabanka yana zina da ita tana ihu ba abin da zaka ce don kana cewa za a tana maka bindiga a kunanka a fasa kwakwalwarka ka gaya min wannan shine cin mutunci na ƙarshe da za a yi wa duk namiji a ƙasan nan a nan arewacin nan 'yan fashi suka shigo suka datse ɗa sai ya yi zina da uwashi kawai abin da suka zo kenan sai ya yi zina da uwashi wani cin mutunci ya wuce wannan babu tsaro amma billions nawa ake kashewa a tsaro duk in kaga 'yan sanda suna barazana operation yaƙi ne operation flush out duk su a nan cikin gari ce fita dogarawa ka ce ranka ya daɗe ga 'yan fashi can da ƙyar na sha ka ce musu su je su ƙarasa ba an ce operation yaƙi ba su je su yaƙin a can amma sai sun shigo nan ne suke wa talakawa mu zurai. kusuran ba shi da amfani ga inda za ka je can ka yi kuma in kai namiji ne jefar da bindigar mana in ka shigo cikin garin ba ga ƙarfi nan suna zaune suna shan rake ba to jefar da bindigar kana ɗauke da bindiga wa na bai da bindiga don kayi mazurai ba kai mazurai ba kai ba namiji ba ne jefar da bindigar ga inda za a ba da tsaro can yan fashi sun datse hanya suna kashe mutane suna wulakanta mutane 'yan fashi suna bi gida-gida suna fashi da ka buga musu waya sai sai ba su da kayan aiki ba su da kayan aiki amma ya za a yi da ranar su cika cikin gari suna takurawa mai bos mai bos yana sabon gari muciya kaji daurawa e, e, tsamiyar kunu yana neman ya samu yadda zai samu abin da zai rufe asiri operation yaƙi su kama shi su yi mai dukan tsiya wannan ne security Driven bus, is he ever a threat to the security of the nation? Never. Driver, dan ta'adda ne, ya fito neman abinci ne, ga 'yan ta'adda can unku da gaske ne tsaron ne. Da haka waɗannan jami'an tsaro da suka cika cikin gari ba a da buƙatarsu don waɗannan ƙananan 'yan iska 'yan cikin gari dogaran dagacin ango kuma sun ishe su. Ba a buƙatar sai operation. operation kamata ya su tafi daji su tsaya in aka ce patrol team ne su kuma su rinka kai da komowa suna zarya amma sai ka zo wucewa da motarka wai sai a ce wai gilashinka ya fashe yau gilashin ka da ya fashe kwalbar idan mahaifiyarka ce ya fashe balle ka ce ba ta gani daidai ko kun fahimta gama? ba wannan ne ake bukata ba abin da ake bukata ku samarwa da mutane yanci a daidai lokacin da aka fara demokuraɗiyyar nan jama'a galibin 'yan kasuwar da ke kasuwanci tsakanin bauchi da kano sai da jalinsu ya kare wannan rahoton a rediyo najeriya kaduna muka ji su saboda fashi da makami ya yi yawa a wannan tsurkuki za su tare ku su tatike ku wanda ji aka gani da draft wato ya kai kudin banki zai je kano ya karba sai su sa bindiga su harbe shi 'ya'ya nawa aka mayar marayu jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiyar lamari abin da muke gaya muku jama'a hukuma ba za ta zama hukuma ta gaske ba sai ta kiyaye mutane waɗannan sannan almalu dukiya ka tafi ƙasashe da ake ƙasashe na gaskiyar demokuraɗiyyar irin amerika da ingila ba wata ma'aikata da za a ga mai gadi ba inda za a ga bogula yanzu dubi abin kunya wai nan masallaci ne ɗakin allah amma an yi mai bogula ma'ana haɗakin Allah za a shigo a yi wa Allah sata saboda babu security ka tafi america ka ga gida nawa za ka gani da window nawa da bogla ma'aikata nawa za ka gani da mai gadi ba mai gadi sai get man da rana in ka zo ya bude maka kofa in ka shiga ya rufe in an tashi an rufe an sa kwado kowa sai ya tafi ba inda za ka ga mai gadi a Amerika, waya ya tsuguna wai yana gadin wata makaranta ko wata hukuma ko wata railway ko wata mtc ku babu mai gadi saboda mai an samar da kyakkyawan tsaro ne ga dukkan kasar amma yanzu sai kowa ya ɗauka wa kanshi mai gadi a gidan shi sannan mutanen anguwa sai sun haɗu sun samar da 'yan banga me yasa ina jami'an tsaro ina kuɗaɗen da ake kashewa sannan a hir kuskure ka je ka ce ka ji labarin za a yi fashi da makami sai 'yan fashi da makamin sun zo sun danne ka sun yanka ka domin waɗannan da ka je ka gayawa a cikinsu akwai wakilan 'yan fashin za su koma su ce wani ne ya kawo labari game da mu so da kowane talaka yanzu ɗarɗar yake in ya ga ana wata rashin gaskiya sai kauce in an ce kai rahoto ya ce ba ruwan shi dan ya kai rahoto bai san me zai je dawo ba sannan sai al'akal dole ne duk hukuma ta kiyaye mutane hankulansu shaye-shaye ganye da duk wani abu da zai birkita kwakwalan mutane dole ne a kula da su jama'a waɗannan abubuwan da muka faɗi guda biyar ko guda shida tsakani da Allah hukumomi da gwamnatocin da muka zaɓa ko aka zaɓa mana muka zaɓa ko aka ɗora mana muka zaɓa ko aka ƙaƙaba mana su daga shekara goma zuwa yanzu sun kular mana da waɗannan abubuwan to ba su dace a sake zaben su ba canji muke buƙata kawai don haka maganar a fara cewa ma zaɓen kafiri ko ba zaɓen kafiri ba asalin wannan ajandar ma ba a kai gare ta ba yanzu ana magana akan ajandar tukuna abin da suka ce za su yi tukuna sun cika don haka ba su cancanta su sake komawa ba sau wannan ya ishe mu shi yasa maganar wane za a zaɓe shi ba za a zaɓe shi ba a'a an gaji da ku ne yanzu kawai canji ake bukata canji ake bukata wannan na ɗaya daga cikin matashiyar saƙonninmu canji muke bukata kuma yanzu kamar yadda abubakar ladan ya faɗi yau kusan shekara arba'in ya ce jiniyar yanci yau ta koka a kudancin nan yau na afirka to jiniyar yanci yau ta koka a najeriya lallai ne yanzu yanci ake bukata domin canjin nan ya faru a ƙasar tunisia me ya ja wannan canjin a ƙasar tunisia adalci ne yawa da jin daɗi amma shugaban cewa yake shi jikan annabi ne zainul abidin ibn ali cewa yake shi sharifi ne jikan manzon Allah amma da ya zalunci an kawar da shi ko ba a kawar da shi ba to balle wanda ba jikan uban kowa ba ko kun fahimta jama'a jikan manzon Allah ne a Tunisia Zainul Abidin kuma babu shakka sharifi ne jinin manzon Allah ne jikan manzon Allah ne amma zalunci yayi ya ba wa mutane dokokin da ba su daidai da na hankali ba balle na addini kuma menene ya kawo karyewar zaluncin zaluncin ya kai matuƙa matuƙar da ta kai mai yalan bella ne yana gungurawa a kura ta nan yake samun abinci amma aka zuwa ka kifar da yalan bellan aka zuba a kwata shi yalan bellan bashi ya ciwo zai je ya siyar abin da ya samu ya ɗora riba ya je ya ci da iyalan shi an je an kifar a kwata saboda zalancin hukumomi shi ne ga da wace fuska zai kalli mai bashin in ya shiga gidan shi da wace fuska zai kalli matan shi ne barbada wa kanshi fetur ya kona kanshi abin da ya ba daidai ba ne a addini amma ka sani da cewa ya ga wata mafita ce ta rage zalunci ya gama kaiwa zalunci don haka ya ga cewa bari ya hallaka kanshi daga haka ne jama'ar kasar kowa ya fusata yau shekara hudu muna gaban ka'aba da wani mutumin kasar ina magana akan zaluncin da ake a kasar sai ce don girman Allah ya rufa mishi asiri na ce muna nan ka'aba ba ka cikin aminci ya ce wala ba ni cikin aminci ka ga wannan magana da muke ina iya dira filin jirgin saman kasar mu ana zuwa a kama na a ce ranar kaza ga watan kaza ka haɗu da wani bakar fata ɗan najeriya ka yi hira kaza na ce mala'iku ne ke bin ka ya ce don allah ka rufa mun asiri an gama firgita su gaba ɗaya wallahi a gaban ka'aba cikin watan azumi ana dab da za a sha ruwa wani malami tuwaijiri ya gama tafsiri muna hira zalunci a ƙasar tunisia ya kai da yau aure in za ka yi sai ka gaya wa matarka in ta yadda to in ba haka ba sai ta kai ka kotu amma kuma an yadda tunda an takura ka a kan mace ɗaya ta aure to a waje kuma 'yan matanka ko guda nawa ne Shi kenan. na haka aka samu wani ƙwallon shege ya yi aure da ya aure sai matar shi ta kai shi kotu da ta kai shi kotu ta gabatar da hotuna da bidiyo da menene duka shi ma ya je da lauyan shi da ce to mataka ta ka ƙara ka kara ƙara aure ba ta yadda ba na haka ga hotunan biki ga kaza ga kaza shi ne tashi ya ce ba haka ba ne amma lauyan shi zai ƙarasa jawabi lauyan shi ce to client dina wato mutumina abokina ba aure ya yi ba fati yayi da shi da wata budurwa tashi shine wannan daren aka yi holewa hotunan da aka ɗauka kenan ina shi da an ɗaura aure sai matar ta sun koyar da kai ƙarshe ita ta tafi gidan maza ta kai ƙara shi ne akan yayi aure ƙara aure laifi ne shi ko yace a karuwa shi ke fa suka yi fati to kuma gwamnati ta yarda kai fati da karuwa ka amma mata aure an haramta wannan jikan annabi ne da ke da'awar wannan abu amma kuna ga Allah ya karya gwamnatin shi sannan mubarak husni mubarak wani irin zalunci da kama karya ne ba ya kasar shi ba kun ga yadda Allah ya mishi ga abdallah salihu can a kasar yaman sannan ga gaddafi nan wani irin fasikanci da fajirci da kafirci ne gaddafi baya yi a kasar shi yau waɗanda suka ɗaure mishi gindi yake wannan yau sun taso shi a gaba suna son sai sun ga bayan shi abin da shehu dan fodiyo ya ce allah yana zaunar da gwamnati ko da kafiri ne ke shugabancinta inda adalci amma allah na karya gwamnati ko da musulmi ne ke shugabancinta idan akwai zalunci a ciki mai dan fodiyo yake so ya ce zalunci shine ke karya mulki jama'a a najeriya akwai wutar lantarki babu wutar lantarki yanzu da muke magana janareton mu ne janareton mu ne ba wutar lantarki ba ce sai abin da ya shafi ruwa yanzu a jihar kaduna wacce gwamnati ce tun daga lokacin da aka karɓi mulki a hannun soja har zuwa yanzu ba ta da'awar ana nan ana aikin ruwa ba amma ruwan nan har yanzu ba a gan shi ya dugo ba a duk inda ba a da shi amma fa an ce ana nan ana aiki. kuma mun san ana nan ana aikin ba ba a yi ba amma muna sa ido nan da shekara talatin ruwa ya zo ba mu ce ba a aiki ba ana nan ana yi amma mu ma muna nan muna jin kishi fa amma miliyan nawa aka kashe to sa'an nan ishu na security an ce an ɗauki security an sa operation yaƙi amma yau operation yaƙi in suka shigo anguwarku za ku gansa a kofar gidan alhaji wani zai kawo abinci ya basu zai kawo kuɗi ya basu idan har bai kawo ba fa to gobe ba za su sake shigowa ba da haka sun shigo anguwarmu sau ɗaya sun shigo sau biyu sun shigo na uku shikenan sai suka daina shigowa zai ce suna shigowa mu. ba a ba su kuɗi ba a musu kaza na ce to ai duk yan boko ne sun fi kusan kuɗi ma yan waɗanda ke aljihun kuma da za ku miƙo mana amshewa za ne. dan <laughs> boko zai ji tausayinka kana dan sanda ina ruwan shi da kai ba ya jin tausayinka amma za su je jalle su za su zo muciya za su je dogon bauchi nan duk anguwanni ne na 'yan kasuwa 'yan tirani waɗanda suka ɗauka suka ba ɗan sanda ma murna suke suna gwaninta amma ɗan boko ko tara aka ci shi sai ce a bashi rasit in ba bashi rasit ba ba zai biya ba ba ka ganin da sun tare ka fara turanci ka fara turanci sun ce mr lawyer come out come wai kai lawyer ne ka cika turanci da yawa wuce wuce za ka bata musu harka jama'a gaskiya saboda allah kamar yadda na faɗa tun a tudun wada da muke sanar da wannan wa'azi hakikanin al'amari mun so mu bayyana wa al'umma mu ina ne aka dosa babu shakka ana mulkar mu a wannan ƙasar tamu da wannan ƙaramar hukumar da wannan jihar da sanatoci da ainihin 'yan house of assembly da house of reps amma mu abin da muke cewa dan girman allah muna so da dukkanin tsarkin zuciya ku nuna mana ribar demokuraɗiyya da ake cewa ni dan muciya ne gaba da baya wa walidin wa ma walada anan aka haife ni anan na haifa ba abin da ban sani ba babu wani lungu da ban san shi ya sani ba a daga shekara arba'in zuwa yanzu babu wata kwata a muciya da ta canza daga yadda take me ya canza to gaskiya mun gaji kuma ba masu muna son mu ga sababbin fuskokin da ba mu saba ganin su ba kuma muna son mu ji muryoyin da ba mu saba jin su ba to amma anan ina so zan yi wasu tsokaci waɗanda waɗannan tsokaci su ne za su bani damar yanzu a ji taken wannan wa'azin nawa wanda tun farko na saka ya sunan shi abinda nake so in ja hankali anan shine taken wa'azin nan shine in an bugi jaki to abu gida yake babu shakka canji muke so amma bari gaya muku kun ga shi buharin nan da ake gani shugaban canji ne to a cikin tawagar tafiya shi shi kadai ne muke iya wa taskiya cewa da gaske yake faɗin abin da yake faɗi bayan buhari ba ma sukar kowa cikinsu amma ba ma yaban kowa amma buhari muna da yaƙi ne in buhari ya karba ya yi mun gani buhari shi kadai ne ya rage irin su sardauna a ƙasar nan sardauna har ya mutu ba shi da gida jama'a a kaduna Mai mallaki gida ba ba da fili a kaduna ko kwaya daya gidan shi da yake da shi tun kafin ya zama abin da ya zama a garin su sokoto shi yake da shi har ya mutu to ire-iren waɗannan mutane su muke bukata haka buhari har yanzu buhari bai mallaki gida a duk waɗannan wurare da manya-manyan mu ko kuma a na ƙasar waje ko kuma na ciki ba to in muna da yaƙinin buhari zai iya tafiyar nan to sauran waɗannan da suka zo suka tsaya suke son su ci albarkacin buhari ba mu da yaƙini a kansu to amma da ike canji muke so eh, muna son mu ga sabuwar fuska da sabuwar murya mun a kan sai su ɗin da suke tare da buhari ya rage su kuma su ji tsoron allah kar su ba mu kunya domin dukkan kunya mu dai mun shata yau shekara uku da ta wuce a kan kujerar nan muka zauna muka ambaci sunan wasu da jam'iyyarsu muka roƙi mutanen garin nan arziki ko mutanen garin nan suka yi mana arzikin nan suka zaɓi mutanen nan amma mutanen nan suka ba mu kunya suka ba mutanen garin nan kunya to muna fatan kuɗin nan da kuka fito yanzu ba mu san ku ba ba mu san halin ku ba amma saboda mun gaji da waɗancan waɗancan kuma sun yi tuban mu zuru sun koma sun ce sun tuba 2003 suka sake koma 2007 suka ce wallahi sun tuba suka sake koma don haka ba za a karɓi tubansu wannan karo kada wanda ya saka musu ƙuri'a kacin magana kenan to sannan murdiya karan nan babu zuwa kotu eh babu zuwa kotu amma akwai sharaɗi ɗaya wanda kuma ba zai yiwu ba inda za a naɗo wani mala'ika shine mai shari'a to za a je kotun an yi zalunci da haka talaka ka ku sake a zalunce ku ku saka ku tsare duk wani mita uku mita talatin a'a kowa ya tsaya gindin akwati ba wani mita talatin ko mita ɗari uku a kowa ya tsaya gindin akwati bi yadda za a yi ko kai liman ne kaka fito da doguwar riga don gudu zai iya kamawa ina fata an gani eh, gudu zai iya kamawa tsalle zai iya kama za ka iya sufa in an cafa ka cafe kaga doguwar riga za ta ja matsala don haka ko liman ne kai ranar zaɓe kaka fito da doguwar riga ina fata an gane dole ne kifa wannan jama'a wallahi ku tsaya ku tare yancinku amma wallahi in kuka sake abin da aka yi mana a sabon gari local government 2007 wallahi in kuka sake aka sake muku wallahi karya kuke gobe mu sake wa'azi irin wannan ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba saboda lokacin nan sun ga sun ci tuwon tishe sun murɗe ba abin da aka yi mutanen da ko a kofar gidajen iyayensu ba su ci ƙuri'a ba ya za a ce sun ci ƙuri'a a constituencies irin waɗannan a kofar gidan uban da aka haife ka a ce baka ci ƙuri'a ba kuma a zo a ce wai ka ci ƙuri'ar yankin gaba ɗaya kuma jama'a sabon gari ku fito ku yi shiru mun ce muku ku yi kone-kone ba amma yadda za a jajirce shi wanda zai sata akwatin ba mala'ika ba ne mutum ne ko to mutane su hana shi satar a tsaya a kirga a sanar a gabanku a manna in kuma aka canza a ce ba a yadda ba iyakacinta kenan sannan kuma kowane gari akwai filin sukuwa filin sukuwa kuma yana da purposes yana da manufofi da dama da irin wannan filin sukuwa ne mutanen kasar misra suka kwato wa kansu yanci suka fita suka ce ba kasuwanci ba asibiti ba noma ba makaranta sai mubarak ya sauka to haka in aka yi murdiya abin da ya kamata kenan amma wallahi babu wata kotu domin 2007 sai da shugaba yar aduwa da kanshi ya ce ku rufa min asiri in sauka suka ce ba za mu yadda ba ba za ka sauka ba an fito da gaskiyar iya gaskiya ya ga cewa ya faɗi ya ce ku taimake ni in sauka suka ce a in ka sauka mu muna so to kuma tun da kai ne a kai dole ka zauna don mumuci na daga abin da ya ƙara wa bawan allah nan hawan jini da bala'o'in da suka saka shi a ciki saboda su suke cin moriyar abu aka zo alkalai suka tabbatar da cewa gaskiya ne to sai aka ce shi kenan yanzu hukumul hakim yarfa'ul khilaf akwai ta a kowane irin law civil law ne canon law ne wane ne law ne wane law ne shine in alkalai suka yi sabani sai ce abin da babban su ya hukunta kawai babban su ya hukunta cewa ba za a ba Buhari shugabancin ba shikenan amma a shar'ancan an tabbatar to waɗannan su ne irin kotunan da muke da su na haka babu magana zuwa kotu abin da ya rage jama'a ku tsaya ku kara ƙuri'a ku kuma in dai da gaske ne a bar wa jama'a wanda suka zaɓa ko kare ne amma waya ce waya za a bar musu wani ai bai cancanta ba su shi ya cancanta a wurin su tun da shi suke so a bar musu mana ba ku ganin ƙasa america bakar fata wanda su ne kaskantattun halitta a ƙasar amma kuma da yake shi mutanen suka ce yanzu ƙasar ba ta zaune lafiya to yaya za a yi mu a rinka ba mana mutanen da ba masu so so da haka mun gaji da ku ba ma son ku ku haɗa ina ku ina ku ku tafi domin ƙuri'a dai an yanke shawarar ba za a saka muku ba don duk inda kuka je ba wanda ke mobilizing jama'a jama'a da kansu suke mobilizing kansu suke koron to ba a buƙatar ku sannan sauran 'yan takara sauran 'yan takara tsakani da Allah ba mu yadda da ku ba gaba ɗaya ba mu yadda da nuhu riba ba sam ba mu yadda da shi ba don haka tsintsiyar shi ta share shi da shi da waɗanda ya jawo su ta ba ma bukatar su to haka nan shekaru shi ma ba mu yadda ba ba za mu ba ba don haka jama'a alƙiblar mu guda ɗaya ce iyakar alƙiblar mu da muka fitar kenan jama'a kai tsaye jam'iyyar buhari ita ce za ku zaɓa alƙiblan muke kenan jama'a amma kuma ku sani buhari bai da kuɗi so da haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a bashi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a barin gaya muku buhari ko ya samu kasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin muke fata kenan yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi eh gyara za a ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta 'yan gana ne ka je ka samu duk mutumin gana sun sha yunwa da jerin rolin sai hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan gana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan ghana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da gane ta jama'a yanzu duk afirka in ka cire south africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin ghana sannan harkar tsaro babu kamar ghana yanzu ga ghana sun samu man fetur ghana sun samu man fetur sannan don girman allah ka je ka zauna a ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba gane ba kwatana nan kwatano ka je kaga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a Amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da kasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekarar dubu saba'in ba zai ainihin talauci ba zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana kuma adanawar in ya tashi zai zubar inda ba a tunani yanzu kasar switzerland da za su dawo mana da kudinmu da aka sata aka kai musu ajiya sai dai kasar su gudun hijira su kansu gaba ɗayan switzerland a ƙarƙashin kuɗin ajiyar najeriya suke rayuwa Na haka da aka je kwato kuɗin wani Farawo da ya sata sai suka ce ina in suka dawo da waɗannan kuɗin ma'aikatu da yawa za su tsaya a ƙasarsu kaga da ba a sata an kai ba da ƙasar ba za ta kai wannan matsayin ba ma'aikatu nawa ne suka kwanta dama a cikaji suna da yawa cikaji bayan cikaji duk industrial area ce duk wurare ne na masana'antu yau duk ina suke sun kwanta dama to canji muke bukata abu na ɗaya kenan abu na biyu da yawa waɗanda ke tare da buhari su kansu dai a corrupt personal su kansu na daga cikin abin da ya faru shine rikicin kano da katsina da yake faruwa wasu ne za su je da sunan buhari su karɓi miliyan 25 wurin wannan ɗan takara a sake karɓan 25 wurin wancan ɗan takara daga ƙarshe mai zai faru sai a ce ga wanda jam'iyya ta zaɓa amma ga wanda sunan shi ya fito yaya ake haka a wannan kanin matar buhari ne a wannan kanin kaza ne na buhari sai je ta karban kuɗi a wurin wane ta karban kuɗi a wurin wane saboda haka su ɗin waɗannan da ake gani suke kewaye da buhari to a san cewa babu shakka ba irinsu ɗaya da buhari ba kuma wasunsu sun zo ne irin yadda wasu suka takure tsawon lokaci a gindin abubakar gobe shi ba zai ci ba to su sa ci da sunan shi sa nan na uku waɗannan sababbin fuska na 'yan takara to su ji tsoron Allah game da mu na yi mamaki a ce wai sai yau ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar buhari wai zai zo mu zauna domin tattaunawa amma wallahi saboda buhari yana da mutunci a fuskata sha biyu na rana aka bugo min waya da ɗan takarar gwamnan cpc nan zai zo za ku zauna sai na ce madalla ni da kaina na zauna na shishirya inda za mu zauna amma bai zo ba har lokacin kwanciya ta bacci bayan sallar juma'a daga na fara jin jiri sai shi kenan sai ne kwanciya ta sai can na tashi sallar la'asar sai na ga miss call buga wai sai suka ce wai sun zo ne an ce ba za su samu gani na ba na ce a ba ku zo lokacin da aka ce ba na ce kuma ku da kun girmama wannan zuwa da ya kamata in san za ku zo don in za ku je wurin mai martaba sarki wani akalla ba zai yiwu a ce karfe takwas na safiyar ranar bai san zuwan ku ba ma kun ga da yake kun ɗauka malami ba shi da aikin yi kawai koyaushe kuka zo marhaban biko da haka kawai sai da kuka kamo hanya ne sannan sai kuka ce a gaya malam ga kunan tafi ɗaya kenan sannan na biyu haka 'yan jam'iyyar shekarau ba su tashi tahowa ba su ma sai lokacin da aka ji na fara magana a markaza tudun wada to na yi mamakin wannan abu yanzu tsakani da allah idan dai an taho ne wurin albani mutumin da aka san yana da manufa da tsare-tsare tsakani da allah ba za a taho ba sai ya rage kwana ɗaya zaɓe mai za a tsara kawai an zo ne a faɗa mai abin da ake so a faɗa shi kuma kawai ya zo ya faɗa abin da ake so to ku 'yan jam'iyyar buhari kun ci albarkar buhari ne kawai ka abin da za mu ce muku ke. amma ba haka ba ba mu san ku ba ba mu taɓa ganin ku ba ba mu taɓa mu'amala da ku ba kuma ba mu da garantin ma ku ba wakilan waɗancan ba ne wannan na daga cikin matsalolin da ke damun sannan ba mu da tabbas Allah ya sa ku ba desperate politicians ba ne wato ba 'yan siyasa ne da suka jarabtu da son mulki ba don haka yanzu sun zo ne don su ci albarkar buhari in an tafi an kada kuma me zai biyo baya ana cewa ba su ci ba ko an murɗe ko an yi kaza sai su koma wurin waɗancan yanzu ku dubi mutanen da yau shekara uku da ta wuce muke wannan gwagwarmayar da su jama'a yau su ne a waccan jam'iyya wasu su haka masu aka aka tafi da su ofishin sss ni na ɗibin lauyoyi muka tafi fa muka je muka fanso su amma yau kuma sun koma wurin waɗancan saboda mai saboda suna sa rai waɗancan mutanen za su ba su mulki kuma kowa ya san 2003 irin goyon bayan da muka nuna wa hunkuyi amma kowa ya san me ya faru daga baya da aka murde ya kasa daurewa ya koma cikinsu yau duk wannan jam'iyya ba wanda ake wa makirci irin shi makircin ƙarshe shine wanda aka yi mai jiya aka ce shari'ar ma an kore ta tsakani da Allah da ya tsaya a inda ake tafiyar nan ta gaskiya kuna jin yau ba zai zama shine dan takararmu ba ko da jam'iyyar inyamurai ce abga ko ba haka ba jama'a to abin da muke magana shine Allah ya sa waɗannan 'yan takara ba desperate politicians ba ne wato 'yan siyasa ne waɗanda kawai sun jarabtu da mulki don haka in sun ji ba za su samu nan ba za su koma can kana ga wancan mai tsintsiya da ina nan sai ya koma can yana ganin za ta share ko wallah ba inda za ta share shi da yake dauke da addu'a bayan Allah ma akan shi ba inda za ta je amma maganar da muke da jama'a kun ji alƙiblar da muka ɗora ku a kai to ku tsaya a kanta sannan ku kuma matasa ƙarti da aka ɗauke ku kan ku za ku yi sata akwati ka duba ka gani a cikin ƙungiyar ku ta masu sata akwatin nan ɗan takarar 'ya'yan shi guda nawa ya kawo sannan a cikinku guda nawa ne suke da digiri sannan a cikin 'ya'yan shi guda nawa ne ba su da digiri to ku auna ku gani ana can ana taro da ku yanzu ana ba ku adda ana faɗa muku waɗanda za ku tsara, ana ba ku ƙwayoyi ana faɗa muku yadda za ku ku haɗe su amma abin cewa shi ne sun zubo 'ya'yansu a cikin wannan abu to daga nan za ku gane cewa su za su koma su zauna ne a tsare su a tsare 'ya'yansu idan mulki ya tabbata ta hanyar murdiya da za ku yi me zai biyo baya sai a gansu a sama abin da ya faru kenan tsakanin yan Niger Delta da Obasanjo Obasanjo ya rinka ɗiban makamai trailer trailer yana kai musu haka suka rinka fitowa suna faɗi cewa sai mutum ya zo ya samu ƙauye guda sai ya harbe su ya kashe su don bindiga jama'a a ce 'yan ta'adda an kai musu tureloli na bindigogi a zube musu a tsakiyar gari a ce su ba? na haka suka tashi su ba wai murɗa akwati suke ba za su je ne su samu mutanen ƙauye guda duk su harbe su sai su kwashe akwatuna kun ji abin da ya sa ta rikice tsakanin 'yan niger delta da obasanjo shi yasa sulhun bai yi wa sai da lokacin 'yar aduwa ya zo ya nemi ya sulhu tsakaninsu da su amma sun ce ba sulhu tsakaninsu da obasanjo don me ya ba su makamai sun kashe iyayensu da kakanninsu amma tun da ya ci zaɓe ya gaba ba su sake ganin shi ba to saboda haka gaskiya matashin duk da aka ɗauki adda ko wani makami aka ba shi aka ce datsu wani matakin farko an mai da shi wawa mataki na biyu kuma ya tsaya yi nazari shi kenan a matsayin bawa ɗan daba ina 'ya'yan wannan mutumi ko bai da 'ya'ya ko bai da ƙanne sa'o'inku me yasa bai sa su ba to sannan daga ƙarshe jama'a ina son in nuna muku wallahi najeriya babu wani mutum ɗaya da zai iya gyara ta kam babu kuma wasu tarin mutane da za su iya gyara ta babu kuma wata jam'iyya da za ta iya gyara ta gyaran najeriya wallahi sai allah allah kuma yana da babban ƙa'ida ita ce addu'a da tsarkin zuciya amma ƙasa ta riga ta ɓaci abin da muke fata jama'a a yau ɗin nan kowa ya shafa'i da wutiri ya roƙan mana Allah cewa ya Allah wannan hali da za a fuskanta daga gobe Allah ka sa shi ne wahala ta ƙarshe da za mu fuskanta a ƙasar nan amma jama'a duk inda ake wahala wallahi mun wahalta kuma muna cikin wahaltuwa da yunwa da fatara da rashin tsaro da rashin damuwa da komai ya ƙare a kanmu duk wani alkawari yanzu da za a zo a yi mana mu ce ba shi ya dame mu ba abin da ya dame mu shine me muke so canji kawai muke so duk abin da za ka faɗa a ce ka faɗa eh an ji amma ba a son ka ne ka koma kawai ya karta kenan kawai ba a son jam'iyyar ku kawai abin da ake so ke jama'a musulmi kamar yadda na ce ina so in takaita saƙon na kwarai da gaske waɗannan su ne saƙonnin nawa da ƙarshe ina fatan Allah ya gyara mana al'amarin kuma ina roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya mana zaɓi na gari ina roƙon Allah duk wani azzalimi Allah ya sa wayewar garin gobe ita ce karyewar shi da karyewa alkadarin shi har kiyama ta tashi Allah ya sa dangwala ƙuri'a da talakawa da al'ummar Najeriya za su gobe shi zai kawo ƙarshen zalunci da mugun halin da muke ci sannan malamai malamai ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah sannan manyanmu na arewa da manyanmu musulmi ku sani bahaushe ya ce da safe ake kama fara jama'a mutanen nan suna da plan na duk abin da suke yi wallahi amma mu a arewa ba mu da wani plan mu al'ummar mu ta musulmi ba mu da wani plan mun zauna wani taro a kaduna yau kamar wata biyar jama'a da na dube mu taron an ce elite ne taron an ce professionals ne daga masu digiri ɗaya ɗaya sai biyu sai uku daga lauyoyi sai injiniyoyi sai waɗanda suke likitoci ne sai na ji ana maganar ina za a dusa yanzu sai na ji na sace ma'ana sai lokacin ne za a fara maganar ina za a dosa kamata yi a ce a yanzu da muke magana muna da plan mu yaya za mu kullo wa al'amarinmu nan da 2015 sannan wallahi al'umman mu wajibi ne su faɗaka yaushe za a ce jama'a mutanen nan suna da ɗan takara ɗaya muna da uku suna da ɗaya muna da hudu sannan yaushe za a ce hudun nan idan allah suke wa a irin siyasar bana wadda ta bayyana addini da addini kabila da kabila yanki da yanki a ce kowa an nemi ya janye ya ce sam shine manzan da Allah ya turo ya kwaci mutane waɗannan mutanen dan Allah suke yi ba dan Allah ba ne na daga kukan mu ai cewa waɗannan an turo su ne don su karkatar da ƙuri'un don haka duk wanda ya dangwala musu to yana daga cikin masu karkatar da ajandan mu Sau da duk sanda muka cika mota za mu tafi sakwato, kowa san daga zari hanyar samun za mu kama haka ne ko ba haka ba idan ka matsa mu kama hanyar kaduna to ba shakka za mu kai sakwato, amma za mu yi zagaye haka ne ko ba haka ba babu shakka idan kuka sake kuka canza ko wasunku suka canza daga wannan alƙibla to abin da ake nema a samu an samu shine dama idan ba za ka iya hanawa bara ba kansu divide and rule yanzu jama'a dukkanin makiyanmu sun tattaru gefe guda kaf sun koma gefe guda haka ne ko ba haka ba to amma mu kuma fa an dargaza alƙiblolinmu to hikimar wannan wa'azin dama ita ce samar mana da saiti da kuma alƙibla guda ɗaya don haka don girman allah kar wanda ya sake gobe gari ya waye a zo a baka naira dubu ashirin da biyar a karɓi ƙuri'arka karka sake kuma karka sake a zo maka da wata takarda a ce kawo wannan ƙuri'ar ka ga wannan takardar da ka je in ka nuna za ka saka ƙuri'a kai ba za ka bi layi ba ma duk wannan yana daga cikin makircin da suke bi sannan masallacin ma da ba a wa'azi gobe da asuba a fara a samu wani mai fasaha ko malamin islamiya ne ya miƙe ya yi maganganu ƙarara ire-iren haka cewa jama'a ga alkiblan babu laifi ya zo da ballot paper ya nuna jama'a kun ga inda za ku dangwala kar ku dangwala ƙasa kar ku tafi can ƙololuwa za ku faɗo ga inda za ku dangwala ina fata an gane ya kamata duk masallatan garin nan to sannan bari ku ji kamar yadda in aka fara azumi bahaushe zai ce goma ta farko goma ta wuya goma ta ɗokin sallah ko to ana neman a mana haka kun ga yanzu kowa na ɗokin zaɓen to in kuka sake ba ku tara ƙarfin wuri guda ba kuka samu faɗuwa a abubuwan da za su faru a gobe to abin da zai biyo baya shine zaɓe na gaba jikinku zai sanyi to kuma zaɓe na gaba shine tukullumar shine kashin bayan shine ke determining komai da kowa sau da kar ku sake ku yi abin da nan guyo ku za ta yi sanyi game da zaɓe na gaba na biyu don girman allah matasan nan da suka taso suka fara yin wa'azozi anguwanni to su sani yanzu shine lokacin da aka fi koyaushe buƙatar wa'azozi don in ba ku sani ba bana